da watan tara watan ramadan hijira da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da dubu daya da dari da arba'in da bakwai wanda ta dace da sha daya ga watan uku watan mayu kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ta rayuwa da tattara rayukanmu da rayuwar mu a wannan masallaci mai albarka da ke nan bayan lamiya cikin garin boko karamar hukumar boko a jihar birnin najeriya muka wannan sallar asuba a cikin zomi na roba allah subhanahu wata ta'ala ya karba mana inda muka yi daidai ba mu lada mai yawa mai girma inda muka yi kuri kuma ya yi mana a ci gaba da karatun safin alkunun ramadaniya taskoki na wannan wata na ramadan muna taska ta uku ita ce yamun laili kuma mun ji abubuwa da malami kawo na binnannin arzuka da kadarori masu kima da tsada da suke cikin wannan taska akwai gafartar zunubai akwai samun biyan bukata a wurin allah da fahimta akwai kasancewa kiyamun mulle da ɗabi'a ta mutanen kwarai tun gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ina son kiyamun ne na son ne me yin kiyamun ne za a ba shi lamuni satifijar na shiga aljanna me kiyamun laili bayan ya samu aljanna Allah ya fi salama masa wani abu da iri bai taba gani a cikin aljanna haka nan kunne bai taba yi ba haka tunanin wani dan adam bai taba kawo wannan abin haka nan allah yana alfahari da masu kiyamun daidai da mala'iku sannan hanya ce ta amsa addu'a yau insha Allah za mu tashi jauhara ta tara kadara ta tara da take cikin wannan taska wadda mala yace al-jauhara ta tasi'a sharaful qurbi min Allah ta'ala na yi kiyamun laili ina samun daraja ta samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fa'an amur bin abata an da biya, sallallahu alaihi wasallam yanzu daga mu dan abata Allah ya kara masa yadda to shi din ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ina cewa a ma yakunu ma yakunu ar-rabbu min al-'abdi fi yawm al-layl lokacin da ubangiji ya fi kusa da bawa Shi ne cikin dare fa'in istata an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'a fakul daga in ka samu damar kasancewa cikin masu ambatan Allah a wannan lokaci to ka kasance cikin ma'ana ka tashi kana iyamun lela a wannan lokaci wannan hadisin ainihin imam rauyani ya kawo shi jirgi na ɗaya shafi na ɗari hadisi ne lamba 337 kuma al albani ya ce hadisi hadisi ne ingantacce a cikin sayihun zalbi hadisi ne lamba 631 da aka wannan ɗabi'a ce mai kyau wai kuwa annabi dawud alaihi salam ka arwaito cewa annabi dawud alaihi salam ya ce ya rabu ya ubangiji ayi waqtin a lak wani lokaci kake so in tsaya in yi maka ibada qala la taqum awwal al-layl wala akhirahu yace kar ka tsaya farkon dare kuma kar ka tsaya karshen dare wala kin qum wasat al-layl ka tashi tsakiyar dare hatta takhlu bi wa akhlu bik har zaman to ka kebe da ni ni ma na kebe da kai wa arfu ilayka hawa'idak biya maka bukatunka da kawai wafi asali mashu ya zuwa wani asar wanda yake shahararri kazzaba malik da ama habbali yace wanda ke da'awar ina so na so karya yake fa'i da jannan lailu na a ce idan dare ya rufa je kuma ya kwanta ba ruwan sa ana mutum yana ta yana kaunar allah ina son allah amma dare ya rufa kuma sai ya kwanta yi bacci allah ya ce wannan da karyar soyayya alaita kullum muhibbin yuhibbu khalwata habibihi ba ashe ba duk masoyi ina son kebewa da masoyinsa ba fa ana za mutasalli'un ala ahbabi to gani ina tsinkayowa akan masoyana idza jannahum al-layl idan dare ya zo ya rufe su ya absarahum fi qulubihim sai sa gannan su a cikin zukatansu fa buni ala alal mushahada sai su magana da ni a bisa kallo na ina kallon suna kallona na wa kallamuni ala hudud su magana da ni a lokacin dana na ina halarci tare da su gadan uqirru a'yuna ahbabi fi jinani gobe idan Allah ya kai mu ina nufin kiyama zan sanyaya idaniyan na a gidan aljanna ta ai kalbi wato na da ita ke tunani yana nufin ai kalbi a cikin zuciya ya rijalun lailin juddu rubba da'in yi rabbi ma ya komun illa mallahu azmun wa jiddu laita shay'un ka salati laita shay'un ka salati laili min qabli yahud ya rijalun lailin juddu ku gwarazan dare ku ƙara ɗaura rubba da illa yuraddu da yawa ne addu'a cikin dare ba yin amsa addu'a shi ma ya qumu layla illa man lahu azmun wa jiddu ba kowa ke iya qiyamul layl ba sai wanda yana da azma yana da kokari laisa shay'un ka salatin layl wani abu bai kai matsayin sallar dare ba min qabri yu'addu saboda ita sallar dare tattali ne na kwanciyar gaba وقال آخر ولي لأبياتنا شراء الليل لي ولأحبابي أحادثهم قد اصطفيتهم كي يسمعوا ويعوا لهم قلوب بأسراري لها ملئت على ودادي وإرشادي لهم طبعوا سروا فما وحنوا عجزوا ولا ضعفوا ووصلوا حبل تقربي فما تقطعوا يتم allailu darin na wani inji Allah wani ahbari da masoyana wa hadithuhum ina tattauna da su a cikin dare kadin tsafaituhum kai yasma'u wa yau na zaɓe su saboda tattauna da su kuma su kiyaye abin da muka yi magana da shi lahum qulubun li asrari la hamuliat suna da zukata wanda da sirrika na aka cika zukatansu ala widadi wa irshadi da fadl bisa soyayya sona da kuma koyarwa ta aka ɗabi'antar da su duk abin da nake so shi suke su, duk abin da zai sadar da su sadar da ni da su ita ce ɗabi'a su sun rufa ma wahayi sun yi murna sun yi farin ciki da waɗannan wannan daraja da suka samu fama wahamu ba su yi ƙasa a gwiwa ba wa ma su, ba su gaza ba wala ba ku ba su yi rauni ba ta حبل تقرب فما تقطعوا sun sadar da igiya ta neman kusanci zuwa gare ni ba su yadda igiyar ta katse saboda haka kiyamun laili jama'a wata hanya ce guda ɗaya tilo da ɗan adam yake bi samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala aljoharatul ashira kadara ta goma a cikin wannan ɗabi'a ta kiyamun laila a wannan taska النصر والتمكين في الأرض من قيام الليل إلا باش نصر تثبتوا في الغساء ذكر ابن كثير في تاريخه قول هرقل وهو في أنصافنا ابن كثير أتكلم لتاب سنتاريه يا أمتي أبن سرك أنفاقيا سرك الروم هرقل يفدا وقد أقبلت الروم منهدمة لوقت الروم وسندا جياجي سنداو an rushe su an samu nasara a kansu ita wai haku ku gaya mun akhbiruni an alqawmin ladina yuqatilunakum ku waye mutanen da suke yakar ku sun fita su dubu ɗari uku amma mutum dubu hudu suka sami nasara a kansu su arna su dubu ɗari uku suka fito amma kuma musulmai su dubu hudu ne ita to ku gaya mun su wane ne waɗannan mutanen da suke yakar ku kalu bala suka ce haka ne an tun aktharu a hum kun fi yawa ko sun fi ku yawa na hannu a za'afan fi kulli mawdin Ita ko ina aka je mun fi ku yawa suka ce mun fi yawa a kowane bangare ta bangaren yawan adadin jama'a ta bangaren kayan tattalin yaki ta ko ina kala fa ma balukum hazimu ita to ake aka ci nasara kan ku fa kala shaykhun min umara'ihim a Usadikok sai wani tsoho daga cikin manyan su yake in gaya maka gaskiya kala na'am yake eh kala sai wannan tsohon yake da shi nan ya yaqumuna al lai? Lai saboda suna qiyamul lai. wa yasumuna an-nahar kuma suna yin azumi da rana wa da bil ahdi kuma suna cika alƙawari wa ya'muruna bil ma'ruf suna kuma umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hanyar ga barin mummuna wa ta tanafafu na fi ma bai nahu kuma suna yin adalci a tsakanin su amma na hannu ya ce amma mu ina nufin su arna fa na shirabul hamra muna shan giya wa nazni muna yin zina wa nartashibul haram muna aikata duk abin da aka haranta wa nan qudul ahada muna warware alkawari wa nagsibu muna yin kwace wa na'muru bis sahbi wa nafsu fil ard muna umarni da hargowa ko muna yin barna a cikin ƙasa ƙala herakal herakal yake da shi ite laƙar sadakta ne ite ka gaya mun gaskiya wa laƙar atana minhum ma la faqata lana bihim kuma suna da wata ɗabi'a wadda ba za mu iya samun nasara a kansu ba kwata-kwata har abada wannan ibn kasir ya kawo shi a cikin tarihin dimashka jirgi na biyu شافي نا تسعين لبقي حتى نا تسمع البداية والنهاية جيدي لبقي شافي نا ثلاثين لبقي عباد عباد ليل إذا جن الظلام عليهم كم عابد دمعة في الحد أجراه وأسد وأقو أسد قاد إذا نادى الجهاد بهم حبوا إلى الموت يستقلون رعياه يأتي ibadu ubadu laili masu bauta da daddare idza janna zalamu alaihim idan duhu idan rufa a kansu kama abidin dam'atan fil khaddi ajrahu da yawa ake samun mai ibada da daddare sai kwararar da hawaye akan kunji kujinsa wa wasu dogadin ainihin dirgamai ne wato zakuna a cikin dokar daji na nadal jihadu bihim idan aka shelanta yaƙi habbu ilal moti ya sakin lunar ayahu suna sai su tashi tafi suna neman mutuwa suna ƙoƙarin ina za su samu mutuwa ɗin ziyarar gama da ita wato suna tafiya saboda yin aiki na ƙwari. ma'ana shi kiyamun laili ina sa mutum ya zama jari ya zama so gwarzo ya zama tsohon mai jarinta ta yadda ainihin baya jin tsoron wani abu aljawaratul hadiyatu ashar jawhara ta sha daya ma haddahu Allah lahum min jannatin wa uyun abinda Allah subhanahu wata'ala ya tattala ga masu yin iyamun layli na daga gidajen aljanna da maraimari na ruwa fa ha huwa al-bari jalla jalalu ga Allah mai boyar ɗaukaka ya sauwiru lana mashhadul jaza'i da ahlil layli ina suranta mana sakamakon abin da waɗanda suke kiyamun layin za su samu na sakamako wa annahu a lahum jannatin cewa ya tattala musu aljannatai wa laysat jannatun wa jannatan ba wai aljanna guda ɗaya ba wa uyun ba kuma mare ya tattala musu mare wa laysat ayn ba wai idaniyar ruwa guda ɗaya ba فيقول سبحانه في الله يقدم شيء إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك متع إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون إن المتقين في جنات وعيون lallai masu tafawa na gidan aljannatai da maremare na ruwa akhiri na ma'atahum rabbuhum suna kwankwadar daɗin abin da ubangijin ya ba su nan kanu da zalika musulmi su sun kasance gabanin haka masu kyautata addini ne ga Allah kanu kalilan min al-layli ma yahjaun sun kasance kaɗan ne kwarai da suke kwanciya da daddare wa bil asharihum yasfirun lokacin kuma cin abincin sahur lokacin jijjifi sai su zauna suna fari sura ta hamsin da ɗaya sura ta zariya aya ta sha biyar zuwa ta sha bakwai takwas kammala hadhihi al-ayat mala lura da waɗannan ayoyi suratun jamila wata sura ce kyakkyawa li ahli asrari asrar fil ashab zama abota sirranta bayanai tsakaninsu da Allah lokacin jijjifi suna ينامون ɗan kaɗan? بشي أنك لن na كثيرا suna. da alaka da ubangijinsu ta hanyar ibada da yawa ma zalika runa amma ta har haka suna istighfari wa annan mujrimun kai ka ce kiyamul da suka yi ma laifi su da wa Allah yi suna ne neman gafara a ta an-nafsa wasu istighfar al abin da ya faru Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su kwarin fahimta ta yadda suna ƙanƙan da kansu kuma suna nuna karantar aikin da suke ga Allah haluhum kama akhbara anhum al-maula subhana yanayin su ne kamar yadda Allah magwaye ba da labari yace wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un wallazina yu'tuna ma ataw masu bayar da abin da suka bayar wa qulubuhum wajila zukatansu na raurawa annahum ila rabbihim raji'un sun san cewa su zuwa ga ubangiji su za koma ba su da tabbata ya karba ko bai karba ba sura ta 23 suratul mu'minun aya ta 6 qalat aisha radiyallahu anha ma na aisha ta ce Allah ya kara mata yadda alladheena yu'tuna ma atawu qulubuhum wajila ma su bayar da abin da suka bayar zakatan su na gaurawa huwa ya yasruqu wa yazni wa yashribu al-khamra shine mutumin da ina sata ina zina ina shan giya wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla amma yana tsoron Allah mai goya da dokar ala ya yabnata abi abi bakr yabnata siddiq mai ruwayar hadisi ya ce ya yar abubakar ya yar al-siddiq walakin nan yusalli wa yasum wa yatasaddaq sai dai shi wanda yake wannan abin ina sallah ina azumi yana sadaka wa huwa yakhafu Allah azza wa jal ina jin tsoron Allah mai buwaya da daukaka wannan hadisin Imam Ahmad ya kawo shi a cikin Musnad juzi na 42 shafi na 157 haka ne Imam Al-Humaydi a cikin Musnad hadisi na lamba 275 da Imam Tirmidhi hadisi na lamba 3675 da Imam Tabrani a cikin tafsirinsa juzi na sha takwas shafi na talatin da uku da imamu na hakim juzi na biyu shafi na ɗari biyu da tasa'in da uku zuwa ɗari biyu da tasa'in da hudu da imamu zai haƙi a cikin shabul iman hadisi na lamba ɗari bakwai da sittin da biyu haka na cikin ma'arifatun sunan wal asar hadisi na lamba dubu ashirin da ɗari takwas da hamsin da hudu da imamu sabra a cikin al'ausar hadisi na lamba dubu uku da ɗari tara da saba'in da bakwai annabi ya gaya na yi wannan maganar sai ce amma fa suna yin sallah suna azumi suna zakka suna sadaka suna tsoron Allah Su wa ta'ala fal a takaice dai fal mai yin aiki don Allah la yarda bi shay'in min amalihi baya gangancewa da wani aiki ta da yi ina ganin ba matsala kawai shi dan aljanna wa fi hada min al-istifari walintisari lil aziz al a cikin wannan akwai ainihin rakofuwa da karaya zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wanda yake mabuwayi mai gafara ma yamla'ul quluba sa'adatan wa sharaha abinda zai sa zukata su cika da dace da yalwa wa ya'juzu an wasfihi lisan kuma harshe da zai iya sifanta wannan yanayi ba laysat thawabar raja wan nasu qarraqadu وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمور أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يده فلا تردنها يا رب خائبة ف... ف... فبحر جودك يروي كل من يلي wani ce da jinsu saubar raja na sa tufafi na fata da kwaɗayi wannan su kan raka a lokacin da mutane ko ya kwanta ya bacci wa kumtu ashku ila maulaya ma ajidu na tsaya ina kai kukan damuwa ta zuwa ga mahalicci na wa qultu ya uddati fi kulli na'ibatin nace ya wanda nake kawo kuka na zuwa gare shi a duk abin da ya same ni wa man alayhi bi kashfi dhurri a'tamidu ya wanda gare shi nake dogara dan yayi cuta da tsanani ashku ashku ilayka umuran anta ta'lamuha ya Allah ina kawo maka koke na waɗansu al'amura da dama ka san su mali ala ha sabrun wala jalal ba ni da haƙuri ko juriya na jure waɗannan musibu da suka same ni wa kad madantu yadi bizilli ba na miƙo hannuna zuwa gare ka ya Allah ina mai tabbatar da shani ga gajiyayye ne ilaika ya khairu man muddat ilayhi yadu zuwa gare ka na miƙo hannuna ya mafi alkhairu wanda aka miƙa hannu zuwa gare shi fala ta rudda annaha ya rabbi qa'imatan ya Allah kar ka mayar da hannuna wofi Ka bahru durika yarwi kulla man yadu dan kogin kyautarka da alkhairinka ina kawar da kishirwar duk wanda ya je sha ruwa a cikin saboda haka ya Allah ka biya bukata wannan mutum ba zai samu irin wannan yanayi ba sai ya tashi ya yi kiyamun yau tsakanin sa da ubangiji subhanahu wata'ala a lokacin Allah zai ji shi kuma zai karbe shi kuma ya biya masa bukata Ina roƙon Allah subhanahu wataala ya biya bukatun mu na alkhairi ya yi damoyin mu ya sanya mu cikin waɗanda za mu gobe waɗannan gwada-gwadan nasihohi da shi ma da yake mana da wannan kuma mun kawo ƙarshen wannan taska ke insha Allah gobe za mu ji taska ta hudu shine karatun alkur'ani a cikin wannan wata na azumi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin ahlin alkur'ani Allah ya sa Qur'ani ya cece mu الله سبحانه وتعالى يا أتمنى خير يا أمويمه الله سبحانه وتعالى يا دورا كريم يا كرب فرونم يا رسول الله تيرم يا جدام بد يا جدام الله سبحانه وتعالى من ربك الله كمن زعورا كدورا ما كان يدي كتنيك أدين المسلمين المسلمين وصلى الله وسلم وجزاك الله خيرا على نبينا محمد